أبدا أتكلم كما يجب أن صلى على الجمعة الشيني يجب أن صلى باين ذو الليمان لكم قوى تتفين شيء لجمعة وأن الشيني أقول لكم دعنا زامن من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم كما زامن الخليفة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وكما زامن الخليفة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه a zamanin khalifanci Usman ma haka abin ya ci gaba sai dai kasancewar cewa madina ta ce ka ta ce, kuma masallaci guda ke akwai jama'a sun yi yawa an shagalci da al'amarin kasuwanci dukiya ta faɗaɗa ta samu tana ɗaukar hankali sai sai da na Usman radiyallahu an sai umarni kafin kiran juma'a a rinka zuwa bakin kasuwa a yi kiran wannan shi ne ya janyo juma'a ta waye gari tana da kiran sallah ɗaya a kasuwa ɗaya a masallaci bayan tsawon liman garuruwa da dama sun mai da shi al'ada su yi kiran sallah biyu wanda wannan halin yanzu ma shi ake gudanarwa a manyan ƙasashen musulmi cikin su hajja, masallatan makka da na madina masu alfarma amma kuma malamai shi tattauna a dangane da wannan kiran sallah na farko wanda sai na Usman yake a kasuwa cewa shin bukatar da ta a yi shi har yanzu al'ummar musulmi na da ita domin a ci gaba kuma a je can kasuwa inda sai na Usman ya ce a yi shi ku rinka kiran sallah bakin kasuwa ko mu dawo da shi masallaci akwai bukatar wannan kurba abinda malamai a wannan zamani da zamanin da suka gabata suka firin jayarwa shine cewa dai tsayawa bisa ga kiran nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shi a ta tsaya da kiran sallah guda lokacin zuwan liman kuma lokacin da liman ya nomi bari ya gabatar da kasa ga mutane da su ba bisa da haka mun yi shawara ci gaba da yin kiran sallah guda a wannan masallaci yana da kyau mutane su san da wannan ba wata sabon bid'a ba ce a annabiyun ma in aka dawo da shi masallaci shine za a da a yi hukunci ko a yi fatawa ko a tattauna shi sunna ne ko bid'a tunda ke ko wanda ya kawo ita wanda an umarce mu da mu bi shine sai da Usman no bai yi shi a masallaci ba a kasuwa yi to da salama ita ce tsayawa ga wannan kiran sallah guda daya saboda shine ya zama sunna ko mu riga ita baki da ladan aka wannan ina ji wani ya bashi umarci ya fara kiran sallah kafin liman ya kawo ba to saboda ba a yi bayani ba wani zai iya daukar kamar wani sabon abu ne amma da bayani mutane suna ya gane kamar yadda muka ga kwana biyu an daina gabatar da wa'azin da ake gabanin zuwan lemu mun daɗe muna tattaunawa da baƙonmu na wancan karon shek isa ali kwanciya tun kafin ya zo nan da wata kamar biyu muna tattaunawa da shi dangane da matsalar ri hudu ba ya ce akwai hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada yin wa'azi kafin liman to mun daɗe muna tattaunawa wannan amma dai daga ƙarshe mun ga cewa salama ce mu bari a huta da dai tabbas ba a yin wa'azi za mu zama zuwa Allah da bane to inda magana take shine cin cikin halifofin nan guda hudu akwai wanda ya bada izinin a yi wa'azi gabanin zuwa lemin ko babu to da har matsalar da tana a kai a kawo to mu mun ga duk abin da barin sai alheri gara mu bashi za ka ce muka dakatar da fiye hudu ba daga zuwa da ya yi ina fatar wannan shi ba kare zama wani muhalli na rikici وكانت جنسي كنت بسدها وإنه بس قالوا لي لي مجيلي مين واللي إنتي مكاتب بنتي كنت أقويل التأخي أقويل مصائب بسي أنونا مش أما ما أقولي إذا لوك أي سكيدة كاو كتشي نسي إلى سيدة زي جنجونا اسم مسلم جنجونا وشي أواني أبيدي أشد دواني بصورة أبيب لي كيسا با يا ابن المسلم إن برد هذه الخيري كوي سيدة مريش فأكد دا يوم كوكما دا زوجة انكرم ما sannan kuma kuma yi kiran sallah guda ɗaya shi ne lokacin da liman ya zo kafin ya fara hutuba sawa'in ya fara hutuba hausa sannan ta larabci ko ya fara ta larabci sannan ta hausa dukkan su hutuba ne kamar da muka je shirki ta ali ya yi mana bayani allah ya samu dace yan uwa musulmi wannan ita ce juma'a ta talatin da uku a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu kuma za ta yi magana ne dangane da hakikalin rayuwar duniya ya kamata mu fahimce duniya gidan jarabawa ce da fitina kuma gona ce inda ake shuka abin da za a girba ranar alkiyama a yau mutane suke noma gobe alkiyama suke girbi Allah ta wa ta'ala yana cewa الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن Ubangiji ya يا mutuwa da rayuwa. domin ya gwada ku wane ne kyawun aiki a cikin saboda haka rayuwar da farkon ta har ƙarshen ta ɗakin jarabawa ce ba kalami na hannunka ta karda na gaban ka abinda ka rubuta kuma shi ne sakamakon su zai kuma sannan rayuwar duniya rayuwa ce mai ƙarewa. Allah bai yi kowa zai yi tabbata a duniya ba tabaraka wa ta'ala ya ta kullu man alaiha ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام duk wanda ke bisa doron ƙasa mai karewa ne wanda yake saura shi ne fuskar ubangijin ta mai daraja da albarka mai daraja da girma wato ubangiji kaɗai ne za ta su kaɗai ne zai rage amma duk abin da ke halitta ne wata rana za a shafa a gaba shi idan aka kwatanta al'amarin duniya da na alkiyama za mu ga cewa duniya wato ɗan kaɗan ce ba ta da yawa yasa Allah ta'ala ce wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata' aw ta'ala wa ma hayat wa mal hayatid dunya illa qalil wato rayuwar duniya mutane suna murna da abin da suke samu a rayuwar duniya amma in aka kwatanta rayuwar duniya da alkiyama to rayuwar duniya dan abu ne na jin daɗi dan kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da tirmidhi ya ruwaito daga musauri bin shaddad sallallahu alaihi wasallam yana cewa duniya in aka kwatanta ta da lahira to daidai take da ɗayan ku ya koma ya tsansa a cikin teku ya fidda shi to ya duba ya gani ne ne teku a cikin teku za ka duba yau duniya ba wani abu ce ba in aka kwatanta ta da alkiyama hadisi abdullahi bin mas'ud رضي الله عنه imam البخاري bukhari ya rawaito yace Allah sallallahu alaihi wasallam ya kishin gida ya kwanta a bisa tabarma ko ce bisa wundi na kaba sai wannan wundi ya kwanta ga jikin shi har ana ganin alamun shiga wato gefen jikin manzo Allah sallallahu alaihi ba wa manzo Allah shawara cewa ya kamata ya samu katifa mace ya samu wata shimfiɗa mai laushi wanda haka ba za ta faru gare ta ba sai manzo Allah ce mali wa duniya ne hada ni da duniya inna ma ana wa duniya karatib istadalla tahta shajaratin thumma raha wa taraka ni yadda nake ganin kaina a duniya kamar mahayi ne wanda yake tafiya zai je wani gari sai ya tsaya gindin wani icce domin ya sha inuwa ya huta ya kama hanya ya tafiya a cikin duniya ba matabbaci ba ce hanya ce wadda ake shiga a wuce don haka ba yadda za a yi al'adar ya cire kafafunsa a wannan kasa inda har ya san cewa shi matafiye ne tafiyan nan kuwa tsawon rayuwarsa ita ce lokacin tafiya da ranaku da jarare su ne zango-zango na tafiya kowane yini kowace safiya dan adam yana ci gaba da tafiya ne zuwa inda zai na shine lahira to da ka waye mutum mai hankali shine wanda yake sanya kowane sakon kafarsa gaban idan sa ina ne yasa kuma ina ya tasan ma da gani shi abin da yake aikatawa yana yin sa ne ya kubuta ko ko abin da yake yana yi ne wanda zai halaka shi Nabi sallallahu alaihi wasallam يا فقا منك يا دنيا تنا بالحدي أما دولة في أين هالترك إن الدنيا حلوة خضرة دنيا من يأتي ميلادي سنة لذاتي كما قول يأتي من جاو ميمنك أو على من خايف مسمى قولة لألا يكون أمو تسمى قبيتا سنة لذاتي سنة لشعوة أما كما قوليني نتي سنة إن الله مستخلفكم فيها fayanzuru kaifa ta'malu Allah yana mai ku a cikin ta ne domin ya duba ya ga abin da kuke al alqur'ani mai albarka ya tafi ta mana duniya ya kwatanta ta da icce ko fulawa ko wata wato wata shifka wadda take tashi ta girma ta bunƙasa ta rinka jawo hankalin mutane أما نن تأتي تكين اللوكة تي إذن دعينا تهوتي تيك غتابوشي تايان قلي تاتاكولي تالالا تي إذا لا يكفت عشان نن تأتي لا تقام تموت الله تي وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأفضى هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أبوك أبوك مثال رأيه الدنيا kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama sai ya haɗu da tsiron ƙasa sai ya waye gari bayan ya girma ya zama kore ya fitta amfani sai kuma ya bushe ya kasance iska na kaɗa ce yana wuce ya ce wa kana Allah ala in shay'in tajira Allah mai ciki iko ne akan komai da ne ce almalu wal banuna zinatul hayati duniya dukiya da 'ya'ya حواشي في الدنيا أما والباقية الصالحات خير عند ربك صوابا وخير أملا وفي أبو بول التي وزوا لا يذكر الخير لأنبتم الله ذكري لثلاثي لكراتو القرآن لسلا لسلا لسلا وإذن سلم في الخير أقول لكم بيجيز الكاف كما سوني وتوحي نسيلا أكمكم الجاوة أنا القرآن يلا فتر تعمل حال الدنيا yadda aka yi domin ta zamo bauya a gare ni, amma kuma sai ga mutane suna kokari su mayar da kansu bayan da ita duniya ba abinda suke sai tariya suna tara abinda ba su janyewa suna gina abinda ba su rayuwa a cikinsa su da rayuwar duniya da ni'imar ta ta yawaita to idan da za a ɗauko in kake kula na wuta a kwatanta shi ce za a azabta mutum da shi a wannan bangare kuma za a nemi da shi da nima duniya to da ɗan adam zai gwammace bai ji daɗin duniya ko ɗan kaɗan ba da azabta shi da wancan azaba saboda ya kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta jima al'ummar musulmi tsoro lokacin da aka zo da shirin dukiya mai dimbin yawa daga bahrain وجعل صلى الله عليه وسلم تتعبشروا وأبلوا ما يذكركم وكون فجع عن كلمة نن بك أن ذاك سامع بن ذي قرن ترد ما الفقر أخشى عليك أي فاهم يقول أنت لو تدري سلو يقول لكم ما تلا غني الأم المسلمية أم كذا ذات ذات سامع ألفي ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم لذلك جنس أورنكي أشنت كامو كدونيه a buɗe muku ita kamar yadda aka buɗe ma na gaba gare ku fasala fasuwa kama tana fasuwa sai ku rinka jayayya game da al'amarin duniya ku rinka rigangantu a cikinta ku rinka faɗawa a cikinta kamar yadda bayi ke faɗawa cikin wuta wato likakun kama a naka idan kun yaka sai duniya ta halaka ku kamar yadda ta halaka da waɗanda sun ka gabace ta shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bushara cewa za a buɗe manyan birane da faris da roma duk za su dawo ƙarƙashin daular musulunci sai ce ayyuka min hansu ya kuce surar ta kanku idan wannan al'amari ya faru duniya ta buɗe arziki ya samu sai abdurrahman ibn auf yace na kudu kama amara Allah abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu yace za mu cika umarnin Allah idan mun samu dukiya to za mu taimaki addini za mu ci gabantar da al'umma za mu yi kaza za mu yi kaza mu yadda Allah yake sai manzo Allah ya hau gairu gani tatanafasu thumma tatahasadun thumma tatadabarun thumma tatafakarun manzo Allah ya ko dai ba haka ba wataƙila dai za ku yi rigangantu a cikin ta kowa yana kokari ya kama sannan daga nan hasara sai ta shiga daga nan sai ku ba wa juna baya daga nan sai kiliya ta shigo a cikin أولنا هديث في حديث صلى الله عليه وسلم ينانونا من السيواوات وتاثير يويت أرض في أسجن الأمة حتى ينسى يا تاثير يويت السلام عليكم جميل يويت أرض كيني أكي سامو في كتري جساباني يزبط الجنة سلمي أكي من تواد الله قد انجم أسجن صاحبه أبرأ أسجن هاوي يا الله سيمنا كاليا يا الله ka samu gama lafiya imam al-hassan al-basri rahmatullahi alaihi yana cewa Allah ya ji an wasu magabata da sun kawo shi dan al-hassan al-basri ce magabata yana nufin sahabbai da yana cikin manyan manyan tafiya ce duniya ta kasance abin ajiya a gurin sun ba da ita ga wanda ya ba su ajiya sannan sun yi lahira kafai kafai ba su da nauyi da kowane irin al'amari na duniya wato yana nuni ga yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance wato idan sun samu dukiya su kai kari su sarrafa shi inda Allah ya ce su kai kari su rabu da ita ba tare da ta sanya musu dauda ba su yi sadaka da ita ma su gane kamar yadda na Aisha radiyallahu anha aka kawo ta dirhami dubu goma manyan kuɗaɗe ne amma ko da hankali karɓa ta ba ta da abin da za ta buɗe baki a halin dawo da sanar azumi duk ta yi sadaka da abin da aka ta kawo wannan yana ƙara nuna mana cewa wato dukiya idan ta kamu ga mutumin kirki mutumin da ya san Allah to tana iya zama mabuɗin alkhairi kuma mabuɗin aljanna a gare shi tun da yake magabatan an yi mana bishara da za a buɗe musu duniya kuma an buɗe amma kuma ba su lalata su ta hana musu bin Allah ba abinda ake bukata da al'amarin duniya shine mutum ya zama mai tsakaitawa Allah tabaraka wa ta'ala bai haramta jin daɗi ba bai haramta abubuwa masu amfani ba bai hana mutum mai daɗi ba bai hana mutum mai daɗi ba bai yana mata kul man harrama zinata Allah التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة سوالين يا حرم كأور أبنجدي ودي يتسدي يتسبو دباين أبو لا لا أنا أعرف فيه الله يسين أنا الدنيا دوني مؤمنين أكيدا سنقفر أنا القيامة سوك إذا كتابه إذا أكيد دنيا wani abin kwarai ce wani abin a zo a gani ce da za mu tarar da Allah Ta tabaraka ta'ala ya buɗe mu annabawa da mutanen kiri duniya ta yi waita gare amma za mu ga cewa annabawa sun yi rayuwa kafasan rayuwa ta talauci wani lokaci a ci aboshi wani lokaci a jiyuwa, wani lokaci a sa wanda ake so wani lokaci a rasa samu wani lokaci a hau abin hawa a je jihadi wani lokaci a tafi da kafa duniya wacce shari'a take zargi ita ce duniya wacce take ɗauke hankali duniya wacce take sa mutum ya tozartar da wasu abubuwa na al'ukka da ke bisa kan shi ko wasu wajibai ko kuma ya saka shi da faɗawa a cikin wasu abubuwa na haram Za ka ya koyi wa musulmi yana da kyau wanda Allah tabaraka ta'ala ya bashi duniya ya zamo mai haƙuri ya zamo mai wadatar zuci ya zamo mai sarrafa shi inda Allah ya ce wanda ko Allah ya hana masa ya zamo mai hakuri ya zamo mai tsoron Allah ya zamo mai wadatuwa da abin da Allah baraka wa ta'ala ya bashi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a cewa ya Allah ka gyara mini addini na wanda shine cikin al'amarina shine kare al'amarina ka gyara mini duniya ta wanda cikin ta ne abinci na yake sannan ka gyara mini lahira ta wanda zuwa gare ka ko mata take sannan ka sanya rayuwa ko yaushe ta zama dadin alkhairi a gare ni ka sanya mutuwa ta zama hutu daga wani irin sharri a gare ni Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da mu rinka roƙon alkhairi na duniya da na lahira منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحسنة على الدنيا ta haɗa da lafiya samun gida ya har arziki ne amfani ilimi mai albarka aiki na gari an bato na kirki abin hawa na kwarai dukkan abin da yake ni'ima ce ta duniya a cikin wannan addu'a kuma ce mu roƙe ki ma ya zama mana haka. da domin akwai wanda suka samu waɗanda su zama musu sayya akwai wanda a dalilin su zai halaka wani a dalilin su zai halaka wani a dalilin mukamin su zai halaka wani a dalilin ilimin su zai halaka sai wani a dalilin ibadar sama zai halaka saboda ya yi ta ba saboda Allah sahabbai su ne babban abin koyi gare mu a wannan babi su ne waɗanda ba su zama su makwanci ba suna kasuwanci suna noma suna neman ilimi suna jihadi saboda Allah a cikinsu akwai mawadata masu sadaka akwai talakawa masu kamun kai waɗanda ke ba a ganin su suna da doka gidajen masu abu domin a bara Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa sai da jima a shakar Allah jarar wala da al'akhirata ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض Allah la لا يحب المفسدين wato ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka duk abin da Allah ya baka in kaɗan ne in mai yawa da yi kokari ka nemi gidan lahira da shi kai aiki samun aljanna amma fa kada ka manta da rabonka na duniya mana kada ka yi watsi da duniya ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka sannan kada ka nemi farna a cikin ƙasa domin Allah ba ya son masu yin farna wannan aya ita ma Kana lura da mu ga cewa abinda Allah ya bamu ta duniya ya kamata ya zamo mataki ne gare mu da samun lahira idan kuma Allah Ta wa ta'ala ya bamu samun duniya mai yawa to ba daidai ne ya zamo mun kau da kanmu da kare shi gaba daya ba mu amfani da shi ba alƙur'ani mai albarka ya bamu labarin wasu mutane وإن سودوني سيتي سكفاء مجبا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وإن دوني أكيد سكفاء مجبا وإن في القرآن يظهر إذ كما ينون في وصيل ربنا النور وهكا وأن ولا الله تبارك وتعالى يا باشي دنيا كما كان يغمو من أنفالي لإشاء وجدوك كأجين الله wanda ko Allah bai bashi ba kamata ya zamo mai haƙuri wajen wato tayawa ga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya aje shi sanin na rayuwar duniya ya al'umma musulmi al'amari ne mai muhimmanci domin ita ce wurin da muke rayuwa a cikin ta dole ne mu sani cewa ba matabbaci ba ce ba wurin zama ba ce ba wurin kwantawa a huta ba ce wato hanya ce da za mu wuce zuwa alkiyama saboda haka mu kasance cikin guzuri dare da rana kada mu shagala kada mu rakkana kada mu yi nisa daga karkawar alƙur'ani da sunna Allah kai mana dace Allah ka samu gama lafiya da duniya ka karbi rayuka mu muna musulmi ka samu muna musulmi ka dace mu a cikin musulmi wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyyi Muhammad